local government ba wuce 30 million a biya salaries kowane local government me yasa ba za biya ba amma ni ba abun da za mu fada Allah ya isa tsakanin mu da members na tuntan local government na Adama state ba za mu taba fi musu ba daga duniya Allah ya don su ne ba su ba ma advice batun biyan local government cewar ku tafi in kun ga dama ku tafi strike in ba ku ba ku zama ku saboda haka mun an samu Paris Club mu biya ku mun nuna masa duk abin da zamu nuna masa wallahi wallahi tunda nake a duniya ban taba ganin zama da aka na baran-baran irin wannan ba wasu fusatattun ma'aikatan kananan hukumomi kenan a jihar Adamawa ke ma daura da marar suma yajin aikin sai babu ta ga inda suka faro daga jiya talata har illa masha Allah wannan yajin aiki dai tuni ma ya tsaya da harkokin mulki a daukacin kananan hukumomin jihar 21 inda kawo yanzu ma'aikata suka garkame sakataren kananan kananan hukumomin jihar kamar da na tarar a karamar hukumar yola ta kudu sunana comrade umar dr hamid sakatare na kungiyar nolge ma'aikatan kananan hukumomi na rashin yola ta kudu abun da ya sa muka yi wannan yajin aiki mun bi umarnin shugabannin a shugabanninmu ne na jiha a bayan kuma bisa ga duk wani kokarinsu da suka yi na a fahimci juna da gwamnatin jihar adamawa wajen warware matsalolin biyan albashinmu da yake zaune watanni masu yawa da kuma biyanmu albashi a kai lokaci a kowane wata-wata. Da ma yake gana da manema labarai, Comrade Haman Jumba Gatugal da ke ma zama shugaban kungiyar ta a jihar Adamawa, ya ce abin takaici ne yanzu gwamnatin jihar ke ma sauke fushinta kan ma'aikatan ƙananan hukumomi ta hanyar nuna musu shakulatin bangaro. Alhali ko ana biyan wasu nau'in ma'aikata a jihar. Gatugal ya ce zuwa yanzu ma'aikatan kananan hukumomi a jihar na bin bashin albashin watanni biyar wanda don haka suka tsunduma cikin wannan yajin aiki watanni biyar da muke ce maka local government take bi eh ka je kasuwa ka gani masu kananan shaguna duk mun cinye masu kuɗi mun cinye jarinsu yanzu in ka je ba za su baka ba mu yanzu sun yi rashin lafiya baka da kuɗin da zaka kai su asibiti babu abin da zaka ci baka da kuɗi da zaka biya haya suna halin takaici da yawa sun mutu ina son baka tabbaci da yawa sun mutu manyan nan ba su samun zarafi ne su shiga local government wallahi da gwamna zai iya zo local government ga irin halin da karamin ma'aikaci a local government yake ciki kuka zai yi da waye to sai dai kuma a nata martani gwamnatin jihar adamawa ta ce fa ma'aikatan kananan hukumomin ba su yi mata adalci ba da suka zunduma cikin wannan yajin aiki kwamar ahmad sajo da ke zama kwamishinan yaran labaran jihar ya ce bashin da ma'aikatan ke bi bai kai wata biyar ba wallahi alal hakika wa'annan kananan hukumai ma'aikatan kananan hukumomi ba su mana adalci ba yan kungiyar ta norge kamar watanni biyar adama ba a biya su albashi ba ito eh, wannan eh, eh, ba zai kasance gaskiya ne ba don ko suka da ake bi ai ba duka ƙananan hukumomin bashin iri ɗaya ba ne. Wayansu ƙananan hukumomin bashin na da yawa, wayansu kuma bashin na nan kaɗan. Amma gaba ɗaya akwai anniya, akwai kuduri, akwai kyakkyawan anniya, akwai kuma kyakkyawan kuduri na zamu biya su duka. Mu dai muna ba su haƙuri cewa gwamnati ne ta bi su bashi. Ba mu muka sa wannan bashin ba, amma gwamnati ne mu ne a gwamnati yau. kuma za mu biya kuma mun ɗauki hanyar biya wannan su sani. Kwamar Ahmad Sajo kenan kwamishinan yada labaran jihar Adamawan kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kare a wannan yajin aiki na illa ma sha Allah. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.